To dandali yau bakoncin waya samu. toni suna sunana alajaruna na insha Allah a jihar Kano nake kuma ni shugaban kungiyar a kasa a tsare a raka po Buhari Osubanjo 2019. To um, gashi siyasa ta ana kan kwana zaka ga yanzu mafi yawan 'yan siyasan nan sai su rika canja jam'iyya shin kana ganin suna da interest din matasa a su? To ni abin da ɗauka shine duk mai aƙida ta gina ƙasa ko gina al'umma ko neman ci gaba tsayawa yake a inda yake domin ita aƙidarka da kake so ka gina sai ka samu dama sai ka fito da ita yanzu misali shi shugaba buhari ya ishe mu misali mun shiga zaɓe da shugaba buhari 2003 mun shiga zaɓe 2007 mun shiga zaɓe 2011 amma shugaba buhari an ta magana da shi a baya akan a canza jam'iyya a canza jam'iyya shi ba zai canza jam'iyya ba domin ya gane cewar legacy din da yake nema ko kuma al'ummar da suke binsa yana siyasa ne saboda su don wata aƙida da yake so i gina to kuma ya to tun daga npp aka yi npp aka yi takara sau biyu sau uku karshe a sau biyu a npp izo kuma yin takara a jam'iyyarsa da kafa ta cpc daga baya yanayi ya bayar na cewa a zo a yi wannan abin da aka kira maja to shi bai aƙida baya fita daga wani jam'iyya ya koma wani sai dai ya kalli cewa ijira lokaci idan ya samu dama to sai ya amfani da ita wajen gina aƙidar da ya zo siyasa saboda ita. To waɗannan su 'yan siyasun da suke canja su me za ku ce musu? To ni na gani kawai abin nan da mu muke kiransa kasuwar bukata. kowa da abin da yake kamar shi da nake baki misali da shugaba buhari tunda dan al'umma yake ya tsaya ya jajirce 2003 2007 2011 har zuwa 2015 yau gashi shine shugaban kasa wanda muna kyakkyawan zaton Allah da 2019 ma shi zai kuma karban kasa yanzu matasa sun farga da cewa yan siyasa nan da suke canja jam'iyyu su kuma dauko hotunan fastan shugaba buhari su kara a nasu sun waye za su tantance gaskiya ko kawai suna bin waɗannan mutane to ai ba su matasa ba ita kanta jam'iyyar mata gane cewar dole ne a kowane mataki a ɗauko mutane masu haƙi da shugaba buhari domin rashin wannan yasa gashi mun samu gwamnatin tarayya amma ana ta shatale shugaban ƙasa yau bajet ba a sa hannu sai an ɗauki dogayen lokaci abubuwan duk da yake so ya yi na ci gaban ƙasa da inganta gwamnati sai ga cewa a sanatoci na da matsala haka a majalisar wakilai ta tarayya na da matsala to saboda haka ita kanta jam'iyya ma ba ma mu matasa ɗin da ake magana ba dole ne ta tsaya ta kula da cewa irin mutane za a saka nan gaba a 2019 domin kare tsarin da ita jam'iyyar take so a gina to ana ta korafin cewa zaben nan kawai su waɗannan manyan 'yan siyasa ne da suka daɗe suna da yi ana ta jujjuya su ba a tsarma matasa mm. wani yunguri matasa suke yi don ganin an tafi hannu da hannu tare da su to matasa yanzu ai sun samu ci gaba da wayewan kai domin kullum suna magana akan cewa in an kafa gwamnati me za a yi musu masu neman karatu suna sako ra'ayinsu masu neman aiki suna sako ra'ayinsu haka masu neman sana'o'i to amma ko matasa kusan su ne ko sama da kaso saba'in daga cikin ɗari to su ma matasa akwai sakaci dangane da su domin sun koma gefe kowa yana ganin cewa sai wanda ya shekara kaza ko sai mai tsari kaza wannan ko ba wani abu jefa ma a wannan ba illa siyasan kuɗi kullum matasa a zuwa dan basu wani dan kuɗi dubu biyu dubu uku dubu kuɗin da bai wuce a ci abinci plat ɗaya a tashi ba amma akan suke zaɓe to akan wannan muke ta ƙoƙarin waya musu da kai mu zo mu gina wani abu na aƙida yanzu kamar nake ga miki idan shugaba Buhari ya gama gwamnati 2019 to ina tabbatar miki da cewa sabon fili za mu ɗauko matashi a kowane mataki tun daga shugaban ƙasa har abin da ya zo ƙasa domin mu karɓi ƙasar ta dawo hannunmu. Me ya tabbatar da cewa za ku iya yin haka? Abin da ya tabbatar cewa za mu iya wannan abubuwan na ga miki na wayewar kai kamar ni yanzu na ga miki cewar ni na shugaban a kasa a tsare a raka a jira duk wanda ya wannan kalmar ya san cewa wani wani slogan ne na matasa ba da tije a kasa a tsare ba wani mai rauni dole sai masu karfi masu ilimi masu kwazo suna za su tsaya su kwaci yancin da karfi da komai wanda muke so mu saboda haka wannan yana cewa za mu iya nasara nan gaba insha Allah Raka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya